والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لقبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لبوب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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم قوم قوة ترى wata Ramadan. Hijiran Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna suratu Fatih. aya zai yi talatin da ɗaya. zuwa illa ma sha Allah ko ila ma sha Allah na'am 29 na'am ثم قص من التلاوة بعدما عم الصلاة شيء كنا تنن كاغا أي مكان كنا sai aka bar inda za a je sai aka tsaya aka faɗi wani abu akan sallah kila da za ka ɗauke sun ma fassa minat tilawati ba da ma'amma salata sai ka ce an nafakata shi shi ne maganar din ma'ana sun ma fassan nafakata ne شغني على آه، ثم خص النفقة آه، من التلاوة بعد ما عم الصلاة شين ننجي ثم خص من آه، من التلاوة بعد ما عم الصلاة سيتي صلاة تنجي التي هي عمادة نور المسلمين ميزان الإيمان وعلامة صدق الإسلام eh aka ga ba sallah ta ga mai nafaka ba aka ga sai mai shi nafaka ala al-awqati ko nafaqata ala al wasu lokuta wal masaki zuwa ƙarshe alaikun salam ashirin da takwas na'am na'am ɗaya da kai magana da zan kyau wana yi wadalika wadalika tafawutu Huh? Huh? ولكن الغافل ينظر في هذه الأشنام ما مثلا ها ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نظر غفلة غفر كانني أين كلهم إنهم أو كلم غفلة لي ya kalli sama in ana ruwa ya kalli ruwa ciyawa ta tsirai ya kalla kallon ga falalle ke masu ba kallon mai wasuwa ba ka gani? yana kallon wa'annan da aka lisafta da ai ba su kaɗai ne ba akwai wanda ba lisafta ba to duk ina musu kallo kallon rafkana ne ba kallon wasuwa ba shi kenan kallon gafala nazara gafalati لا تهدث له وتذكرا بعضها فمسا كومين واسوا لأن ونك آلين تناني بعض الذات أمسا كومين تناني وإنما ينتفئ بها من يخشى الله إلى آخر ما قال نعم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق musaddiqan lima baina yadayhi shi wannan da muka aiko maka ya rasulullahi min alkitabi na littafi huwal haqqu shine kadai gaskiya tunda a wannan zamani kuma babu kamanta والذي أوحينا إليك من الكتاب huwa al shi shine fa gaskiya duk wanda ya bar alqur'ani ya bata wanda ya bar alqur'ani ya tabi shi wannan wanda aka aiko maka nan wanda yake musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abun da ke gaba gare shi saboda ai kafinsa an ce zai zo da ya zo ba ya gaskata ba kenan ان الله بعباده لخبير سكاي الله لخبير مباد لا باري نه گباي اس يا سان قومي الله كما الله تعالى بصير ثم اورثنا الكتاب باين نن سي مكا گادد دليتافي مكا برو لتافي الذين اصطفينا وند مكا من عبادنا wato bayan nan littafi wannan annabi mai zuwa ya gaji littafi har ta kai al'umma annabi Muhammadu littafi ya dawo hannunsu faminhum zalimun linafsi nafsihi cikinsu akwai mai cutar kansa da kansa tunda ya sani yana sabawa wa minhum muqtasidu akwai wanda yake tsaka tsaki shi ayyukansa na alheri sun fi yawa daga na sabo wa minhum sadiqun bil khairati ha cikin su akwai masu rigirgin alkhairi ha su kan ba nabi sai abunda ba za a rasa ba sai dai hana rantsuwa rigge suke a wajen alkhairi wannan ya kare a ruga wurin wani wancan ya kare a ruga wurin wani bi idinillahi shi wannan ɗin don taimako ne na Allah ba don taimako da Allah ya ba shi ba ina shi ma da ya zama kaman kowa to abu mamaki muku yanzu mun yi wasu iyaye idan yaro na aiki ce ce kai a hankali addini ne za ka bari ba sa masa fata ya ɗore ɗan yara ne suka tashi su da cin hmm, zamani mu ma mun yi mun gaji mun watsar kuma za ku watsar kuma ikon Allah hai Allah mai iko wai kaga wai mai hankali ne ke kiran samari zuwa ga haka addini a hankali ake yi akwai maganan a hankali amma ba gaba ɗaya ne ba ba kowanne kare da doki ne zai iya cewa wannan kuma bashi a hankali wancan a bari sai lokaci kaza a ce ka je gona a ce maka addini a hankali ake yi in ka je aka kama kafa masu zuwa neman noman nasu sun ji sabiqu bil khairat bi'idhnillah dhalika huwa al-fadlul kabir dhalika wanne zai koma na kusa kawai rikicin mu na magana adwaul bayan zai koma wannan jumla na koko zai haɗo har na can ƙarshen na farko gaba ɗaya ذلك هو الفضل الكبير jannatu addin ai aljanna za a ba su ta zaba yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira ana halatta musu abubuwan da ke cikinta na kayan kwalliya yuhallawna fiha min asawira min zahabi musamman suna kwalliya da zinari amma duniya dai an hana sa zinari sai mata mata su sawa mazajensu har zuwa zinari ko abin da ke ƙasa da zinari tunda ba kowa ke mallake da zinarin ba amma mace ita wajibinta a duniya kwalliya tunda ibadar da aka tsora mata ba ibada ibada ce ta sallah amma sallah ta farilla amma ibadan bin mijinta daɗaɗawa mijinta kada mijinta ya ga abin da zai bata masa rai a ɗakinta ko a jikinta ko a jikin ‘ya'yan shi da dama yasa wasu suke gudun yaurin ‘ya'yan talakawa saboda ba su damu da gyara ‘ya'ya ba haka za a bar yaron fito fito fito yadda kasan an haƙo shi ne daga juji. daga juri. ce a ah, kai ma yanzu kana da uwa shi ina da uwa kaga ta in ta juye ta juye sai ta ce za ta jefi bijin ne bai kawo kaya ba amma ai bata nema ba ta nemi na yi masa wankan mijin ya ce babu ko da za ta nema sai ta gama ci masa mutunci to kawo wani sabulu za a yi wanka to ta riga ta kai ka ƙarshe ko a cikin wannan sabulun wanka a kirgo abu ashirin babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza masu ibada da babu babu baka kawo ba kana kafa wanda duk abun da aka faɗi nan ba wanda ba za ka iya yin sa ba an bi ka da irin tsarin da ya kamata a bi ka da shi kuma babu ranar gya in ka shekara ba ka to dan don da ka zo ce to ka ga akwai saura ka ba akwai saura ka ba akwai saura ka ba akwai saura ka ba amma a lahira wannan hannun miji za ka sa zinari in kana so yana baka sha'awa in ko bai baka sha'awa shi nan ba dole bane ba ثم ما تشتهيه الانفسون من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم كايا سواص فيها حرير ولباسهم حرير فيها كايا دام بس تبغني سبب وقالوا da suka duba abin gadon mu na yau الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شك لغفور شكور godiya ta tabbata ga Allah allazi azhaba anna hazana, wanda ya tafiyan mana da bakin ciki Isa yace bakin ciki ba neman shi ake ba ina da lokaci zai kare kuma sannan godiya ga Allah shine can yan aljanna kuma har yanzu kada ka ɗauka gida ka kai wani ne ya bugo ka sa kake ina ce a'a tsakani da Allah ka duba ko ko mai mutum bako kai bako ka ce to ga ɗakin da zaka kwana ya duba ya kalli gadan ko kalli inda ka je shi sai sai maka akwai bayi a ce akwai bayi ka buɗa masa shi shiga kina ya kalla kaga ya buɗe famfo na'am akwai eh, babu ruto ruwan dimi fa ina son ruwan dimi a nan ah, wai kai tukuna dole ne na saukar da kai ko ni na saukar da kai baƙon da zai maka haka sai dai irin baƙon gwamnati sun zo za su duba wani abu a wurin ka aka ce sai ka bashi masauki to fa nan ne ka shi? nan ne zai maka irin wannan kaida. amma baƙo na Allah hmm? ka bashi shi dage duba kidan ya duba bayi ya ga ta tukunyan dafa ruwa yanzu na neman ruwa kuma ya zan yi ruwan wanka sannan me sannan ya duba bayin ita to ai baka babu takalmi akwai wani bayi mai takalmin da ba za a fita da shi ba za ka sa takalmin ka shiga bayan can za ka baro shi to sai ba ko ina tamban kai na ba ina takalmi sai sai dan ba ka kara gobe ma rana ce goben zai wuce ba sai kai yin shi inda akwai masaukin nan na ce babu akwai ba bakuwa ciki to dan aljanna bai da irin wannan ya kalla ya duba yake to ai Allah baka ba to ai Allah ya ta to baka ba to ai Allah babu ba. masu irin wannan masu babu babu babu ina zaton nan duniya za a basu sai dai su ta huta nan ba alheri ne ba babu nan fa ba a tambaye ka ne ba shi sa ba san da san sharrin sa ba masu zuwa babu dai a aljanna ba su da je duba aljanna ce an ce akwai masu hidima ina suke an ce akwai kaza ina kaza to ina kaza to ina kaza a'a ba irin su ake kaiwa aljanna ba suna shiga aljanna ba a yi magana sun ci ba ko sun sha ba ko sun yi menene maganar su kawai alhamdulillahi ladhi azaba anna alhazana jama'a sai a yi hankali dole ne a sake dubawa musamman mata musamman mata don dai abin da za ka yi ka gamsar da su ka gama ka je ka kawo ka kawo ka kawo an duwa je bai cika ba sai an duba in kuma ya cika ce to in ka duba in ka duba ma timatirin ya fi menene bu ba ta tare ba kai da Allah ba ka shiga sistem din ba hmm? akwai 'yan ƙanana ƙananan nan ta rubu sai gani ko me zai aiki ga dukkanin ce timatirin ya fi tarugun yawa eh wannan ruwa ne kawai da an tafasa an menene ya zama ruwa ya zama kaza ya zama kaza ke gudan ka dawo kana kwando guda na sayo kaga wannan yaushe za a sake nema ga kaza ga kaza ce gaba ɗaya ba abin da kai ai wannan ruwan ka sayo kaga shi tarugun kaza kaza kaza kaza kawai naƙadi naƙadi naƙadi azhaba anna hazana. inna rabbana lagafuru mahalicin mu tabaraka mai gafara ne shakuru alladhi ahallana daral muqamati wanda ya halatta mana gidan zama min fadlihi daga kyautarsa wato ba cancanta mu kai ba kyauta aka bawo kaga dai baka jin ƙorafi daga yan aljanna kuma ai an ba da labari aljannan nan kala-kala ma take akwai ta zinariya akwai ta menene ka je ka zaga ka kalli katangan kiya aka yana ya zurfa ce a an ce ai akwai wani zubar da wannan ni na ba zubar da ji bane ba me yasa Allah ba sami wannan ba aka sami wannan irin wannan ba zai shiga aljanna ba tunda bai da mutunci bai san kiman kansa ba hakullu shi ne babu daral muqamati min fadlihi na kyau daga kyautar sai ba mu ba mu cancanta ba kaso ko in ba ka yi wa kanka tarbiyya ba duk da dai ina gudun dai a ce gaba ɗaya ma mai irin wannan tunanin ba zai je gidan aljanna ba yana shiga kawai da wace ha ah, to ni wa irin ba irin tawa ba ta na ga tawani ga ta san shi kaza ka ba shi akwai abu za gari iri ɗaya ne ba amma wata wata ka mata ta ce a'a ah, ba ta wancan ya za ka ɗauki mai kin a ba waccan to shi kenan shi an gwana wancan din bari ita wannan akai mata wannan din ta karɓa. yanzu ta janyo ku shirya hmm? ai dole ta ƙara wa waccan daraja ta ƙara mata aji bai wa Allah ke mai godiya ga Allah bai ce ani kam yayi alhamdulillah alhamdulillah dama irin wannan nake ta mafarki in mallaka in arama yau gashi ni ko ya tabbata wannan ma nawa ne to ka Allah ya saka maka da alheri amma ba ta ce to ma din ahallana daral muqamati ba alaman qawli min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lugu ka duba abinda suka yi magana sai suka magana jam'i wanda abun da haɗe wahala ba ta safan mu a gidan nan to Allah ne kake nema ko a gida ko gidan ka samu na aljanna ai lahiya lahiya an ka babu gidan kafa kinda za ka magana da bakin da za ka ma gida ai ka ko a duniya shine wanda bullet baya hudawa kaga kyauta a kai bin wannan Allah na gode duk da ba kamar yadda na faɗin ba za a baka sai dai amman fa za a baka zuciyar godiya tun da wancan marar godiya ko me za ka bashi saboda shi Allah ya riga ya cire shi daga masu albarka duk abin da zaka nuna masa sai ya nuna shi ba mai kyan ka bashi ba jabu ka shi. amma ka duba la ya masuna fiha nasabun wahala ba ta shafa mu a ciki yau da mu da wahala abu da ake ce masa wahala mun yi bangwara sannan wala ya massuna fi lughub gajiya ba za ta shafe mu ba ba maganan ka gaji kai rashe rashe la'alla da watan ramadan a zuba kankare sannan kuma a ce a zo tafsiri ka gari jalullahi masu kokari wanda in an zo ba ana zaune za ga mutum ya kama lilu kan na yin ƙasa ana tallaba kan da lugu a can a aljanna babu lugu to ka dubi babu da suke cewa babu abun nan sun faɗo abubuwa masu mahimmanci amma ka je kana ce da banga kuka ba ni kuka da ke so banga rogo ba ni rogo nake so banga kaza ba banga kaza ba da a duniya ne za ta aika ya kuri kawai to ƙarshen ta can ba abin da babu za a kai su haɗin da za su koshi amma irin wa'ancan masu ƙorafi babu babu babu a irin wa'annan su aka siffata wa'anda zai wahala su je aljanna a wannan halin sai dai kila bayan wahala ma ba su zama kafirai ba tunda buturcewar ni'ima ne ko eh, kudu mu na yau butulcewa ni'ima la in shakartu ah, wa in azabi la kaga wa'annan wayan wanda ba sa godiya ga Allah to kaga wa'annan sai dai azaba kawai sai dai azaba za a wadatar da su ba azaba idan aka fara musu azaba sai sun ce ta isa ta isa ce a a ƙara in ba azaba ba ai kai ba abin da zai shekaru kun ba azaba ba ke babu abin da zai ishe ki sai dai azaba to wayannan su ne ayoyi guda biyar ko na'am dan daga murya da kyau ka san kana nesa tabbata mai riga cikin mai ce Eh, eh sakamakon su ne eh tunda duk masu karatun littafin Allah ne tunda ma ina ma tsakanin mu da ita ma ai babu nisa ko walladina auhayna tunda ana magana daga abin da aka yi ko ne ai tare suke da innal ladina yatluna kitaba sai dai an ware su saboda ainihin abin nan su ne duk maganan yan aljanna ne To, aya ta talatin da ƙaya, Yaskuru ta'ala, أن الكتاب الذي أوحاه إلى رسوله لتعالله كباد الأباري لتكافي نندا يتأي قوش زوا جاكادا هو الحق شيني كده جسكيه wannan wanda muke karanta ina ma da Qur'ani a kusan sake daga shi ka a ka a ka a kawo ku ta eh sai abu ne ya ya dace ne kai masa kace wannan littafin duk duniya shi ne kaɗai gaskiya duk wani littafi a duniya ƙarya ne larai ba fihi alif lam dalikal kitabu larai ba fi so kanan shi ne kaɗai gaskiya min kasarati mashtamala alaihi saboda yawan abin da ya tattaro cikin littafi na min alhaƙi saboda haka nan hisa aka ce shi ne kaɗai gaskiya hasaru ne nan aka kulle magana ɗin ka annal haƙa kai ka ce gaskiya Mun hasirun fihi ya tsaya ne a cikinsa kaɗai fala kun fi kuma harajin minhu wala ta tatabarramu minhu ولا تستهينوا به فلا يكون حرج في قلوبكم kada ku samu wani matsatsi a zukatanku daga alkur'ani yaushe jiya ne muka shekarun jiya muka same ku mana ana cikin karatun qur'ani da muka tashi kwasa sai muka kan mu shi da dare hmm? shi ne daɗin karatu ne kai daɗin karatu kowa ya shi wanda ba ya so ma ruɗi dole yi magana a tashi mana shiru aka yi sai kawai malam sai muka tashi muna shafawa muna shafa bango baka ta yake ina shi da darabi. ana to ai yanzu aka gama asalin yanzu zan ai karatu yace sai dai gobe karatu na guda ya bata saboda daɗinsa. sa to daɗin karanta shi ya yi daɗi me zaton ka sakamakon aiki da shi ai daɗinsa ya zika ‘ya'yan itatuwan ice ne ake cin sa ɗanye yaya ‘ya'yan <laughs> eh? ga ‘ya'yan min babu Ice icen ka kama icen kana gagaya kana gagaya wato daɗinsa ya kai daɗi amma to ‘ya'yan fa kuma fa to haka wannan karatunsa kawai daɗi gare shi musamman mai ganewa in ka ga mutum ba ji fara jin daɗin kur'ani ba baya gane mai ake cewa ne fala fi qulubikum harajun min ya wace za a je masallaci ga yaro wai a wa yu'akhiru ukhra o ga wata matar tuqaddimu wata wa tu'akhiru ukhra littafin Allah za a karanta a'a ta goma ce ta latti ta zo daga ƙarshe ƙarshe Harajin minhu wala ta tatabarramu minhu kuna ji kamar mu namu ne mu kaɗai nan masallacin hmm? a tattashe kufa kada wani ji a'a magana mu matsallakuwa ya yi kada ku ƙosa daga gare su daga gare shi in ka ji ka gaji ko ka ji wani bacci shaɗan ya maka irin wata sarka ka ga fita waje sai dai kuma in ka fita ba dawowa ta ana irin wannan karatu an ka tashi sai dai ka samu don wanka kusa da kofa saboda kana la ta tabarra mu'min wala tastahinu bihi ai kunji kada ku wulakanta shi akwai masa riƙon darajantawa fa'ida kana huwal haƙo in dai ya kasance haka kuma yake shine kaɗai gaskiya lazima anna ma dalla alaihi min al-masail al-ilahiyyati wal ghaibiyyati wa ghayriha mutabiqan lima fil waqi qur'ani ba tun dai da shine gaskiya to kuwa ya zama dole anna ma dalla alaihi duk abun da ya nuna min al na mas'aloli al-ilahiyya wal gaibiyya da mas'aloli na gaibi abubuwan da ke boye abubuwan bauta wa gairiha mutabiqun lima fil waqi za ka tara yayi daidai da abun da yake akwai kuma ya an bi idan ma baka bi ba ka ya bi baka ga me me Allah ya cika bakar aljazairi a cikin littafin sa min haji yake cewa bi anbu'atuhu ngo akwai wannan kalman akwai wannan babin tutubbi anbu'atu an bibi duk abun da qur'ani ya bada labari an bi shi aka tara haka shi wani shi aikinsa an ce an yi wani annabi yusufu kaza kaza kaza kaza an gama karatun zai dauke ya bi kudinsa a wanne gari ne a misira ne idan ka tafiya ina ne inda aka je yusuf ya zauna ina ne akwai gurbin tarihin yusuf akwai yaya aka yaya aka in ka bibiya sai ka je ka ga ka gabun yi gaskiya ne ga yadda aka ga yadda aka kilan suna da kari masu kara ma gaskiya ne can aka yi maganan adawa Ha, adawa a ina suke a wanne gari suke shi ma ya bi ya bi irin bi sai ya ga gurbin in ma an ce sun kare a ina ne suka wannan ne wurin inda suka zauna ba a rasa kufansu an yi labarin fir'auna kaza kaza la'alan ne wani kasurgumin arne ne da ya kai martaba yana da awan allantaka in ka je ka bi ka bi sai ka ga hammushansa hammushansa an biyan gani to haka an bibi duk abin da qur'ani ya faɗi an taddashe mutabiqan lil waqi mutabiqan bima fil waqi yayi daidai da abin da ya ku haka yake shi yasa kace eh lalle qur'ani shine kadai gaskiya fa idza kana huwa al-haqq to kuwa lazima anna kullama dalla alayhi من المسائل الإلهية والغيبية وغيرها مطابق لما bai yi daidai ba ai da an sha بأي دا عن شاقا قاضو دا أكي نما قريت عن نبي تقوى نعنيا دا بابني suka buga babu suka ebo sanduna to ai fada tun da yake haka ne to ai fada to ai fada ce ba magana fada ba ina kuskure ba magana kuskure ba ai fada kawai to ai ba ba shi ya faɗa ce to shikenan za mu kashe ku wanda yazo da shi haka zo aka yi miti? Allah ta'ala ya da shi daga kisan fala ya juzu an yurada bihi ma yukhalifu zahira wa ma dalla alaihi kai mu da wance bai yi ba sai ce bai halatta an yurada bihi ai nufi da qur'ani ma yukhalifu zahirahu abun da ke saba wa zahirinsa wa ma dalla alaihi da abun da zahirin sa ya nuna misalin kaga masu ce an ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa tace waja'a amru rabbika aw a malaku rabbika wal malaku saffan saffa haka yake kaga a ce zahirin ba shi ake nufi ba ba Allah ne zai zo wani mala'ika ne zai zo ba sai misali ma ar-rahman alal arshi stawa su ce istaula ne ai ba istiwa ya kansa ba a sama yake ba Allah ba ya sama ya sama ya kuma ƙasa babu shi a gaba babu shi a baya babu shi a haku babu shi a dama babu shi a waje babu shi a ciki bai siffatu da akwai ba kuma bai siffatu da babu ba ya subhanallahi sai da ce masa babban babu to saboda kana Qur'ani ya fi ƙarfin ka ce zahirinsa ba shine baɗininsa ba ko baɗininsa ba shine zahirinsa ba da zahiri da baɗininsa duk tare suke tafiya fala yajuzu ay kuntu nununiya fala yajuzu an yurada bihi Qur'ani kenan ma yukhalifu zahirahu abun da ke sabawa zahirinsa wa ma dalla alaihi da abun da zahirin ya nuna abun da zahiri ya nuna shi yadullahi fawqa aydihim hannun Allah akan hannayensu sai dai an ce ya hannun nan yake sai saka mai filihi shi eh, ya ce mana yana da hannu amma bai gaya mana kamar nunsa ba hannu mun san hannu amma nasa ba mu san shi ba madalla alaihi littafin qur'ani wannan wanda aka kawo annabi muhammadu musaddiqan lima baina yadayhi yana gaskata abubuwan da suka zo gaba gare shi min al-kutubi war rusuli li'annaha akhbarat bihi saboda manzonnin nan da littattafansu sun ba da labarin wannan littafin babban wanda ke shi ne gaskiya falamma wujida wa zahara lokacin da aka samar da shi ya bayyana zahara bihi siddiquha eh nan alama falamma wujida lokacin da aka samu wannan littafin alqur'ani eh ya bayyana to kaga gaskiyan wa'ancan annabawa ya tabbatar. don ba don aiko annabi Muhammadu ba da wannan halin da wannan siffan da annabawa abin da suka faɗi bai zama gaskiya ba sun ba da labari annabi zai zo mai kama kaza mai kama kaza a lokaci mai yanayi kaza mai yanayi kaza kai littattafan abincin annabi sai da suka faɗi za ka ce na yawaita ban yawaita ba baya cin sadaka amma yakan ci kyauta sai ka ga abincin da zai ci a ruwan sanyi zaka gwada shi kamar yadda wani sabi ya gwada shi yi lokacin da suka iso madina ya ga baƙi sun taho wujiga wujiga ya tattaro ya ɗebo ɗan dibino sai kawo ce na yi alwashi wannan da wannan dibino zan ba wa waɗanda suka cancance shi ni kuma na ga kun cancanci wannan sadaka gashi annabi ya ba, sai mika wasu sahabbai ya tafi kwanuka ya sake dawowa in ke cewa wannan na ga kai mutumin kirki ne babban mutum ne ba kacin sadaka shi yasa nake so in girmama ka na kama wannan don girmama ka ba wai don baka da abinci ne ba ka masu iya kyauta na kama wannan ne in karrama ka da shi ba don baka da shi ba sai ke masha Allah sai ya ɗauka ya sai ce gaskiya ne to kaga da a ce annai Muhammadu bai zo ba ai da kaga littattafan da suka karanta ba su tabbata ba shi Qur'ani ne ya tabbatar da annabtakan annabawan da suka gabata littafin manzon ne ya tabbatar da annabtakan annabawan da suka gabata shi zame musu shaida zahara bihi sidquha fahiya eh, basharat bihi wa akhbarat Ah, su annabawa sun yi bishara da annabi Muhammadu ko littafinsa kuma sun ba da labarinsa. Wahuwa huwa saddaqaha kuma sai gashi ya gaskata annabawan kan abin da suka faɗi. ولهذا لا يمكن أحدا بيوا وني مهلوكي أن يؤمن بالكتب السابقة wa huwa kafirun bil qur'ani abadan kai daga ina ma wannan magana ne sa mata alama ko makanka koyo kake amma fa tafsirin ka ne ban daga je ka dauki tafsirin masallaci kana zane shi <laughs> inna ka ne ko kuma ka je ka aro dan aro kakka ba ta musu littafi na'am ina ne wa kai ka na je tsokanan kuna da wurin wali hada la yumkin ahadan baiwa wani mahaluki an mina bil kutubi Sabika ya gaskata littafan da suka gabata wa huwa wa bil qur'ani abadan ya yi kafirce qur'ani kafiri ne kawai saboda kana duk wanda bai musulunta ba a doron duniya nan a yau kafiri ne ba wani magana a ce a a to ai abokin zama tuntuni kafiran duniya ba da su ake zaune a kasan ba Suna shi dan tawaye tun da littafinsa ne ya ba da labarin abun shi kuma bai yarda da littafin ba me ya yayi kafara bai da wani suna da idace da shi sai kafiri ba za a ce masa ba gairu musulun ba wani gairu muslim kafiru ne li'anna kufrahu saboda kafircinsa bihi da littafin abin nan yan kodo imanahu tun tunda ya ƙi gaskata ƙur'ani to kuwa kasan imaninsa ya warware da wa'ancan littattafan masu ma bai imani da su ba tunda har can littattafan ya kafirce musu wanda ya kafirce da Qur'ani ya kafirce da Taurata ya kafirce da Injili Yahudawa Nasara kuji wanda suka karyo suka musulunta su ne ɗai musulmai su ne kaɗai masu addini li'anna min jumlati akhbariha daga cikin jumlolin labarin littattafansa alkhabara anil qur'ani sun ba da labarin ƙur'ani sai kuka ƙaryata ƙur'ani to kun ƙaryata wancan labari kun ƙaryata ba'adin juz'in littattafanku wali anna akhbaraha mutabiqatun li akhbaril qur'ani saboda maganganun da ke cikin wancan littattafan yayi daidai da labaran da suke na qur'ani inna allaha بعباده لخبير بصير هاي للي الله تبارك وتعالى لخبير بعباده لا يعتم باينسا دون موغو دوة موغوة hayan za ki fito fili ma ki fito fili amma Allah ya bankaɗa mana asirinki Allah ya tona asirinka inna Allah khabirun bi ibadihi basirun kuma yana kallausu su fayu'ti kulla ummatin wa kulla shakhsin, ma huwa la'iqu bi halihi don haka zai bawa dukkan kowanne al'umma da kowanne ya shaksiya ma huwa la'iqu bi halihi abun da ya dace da yanayinsa wa min zalika daga cikin wannan ainihin har yanzu anna shara'i as-sabiqata la taliku illa bi waqatiha wa zamaniha kai ai wannan karatun fashi a wuri guda da za a warware shi a yi shi dalla dalla littafin talaka ba zai iya sayan shi ba ومن ذلك أن شرائع شرعوي da ake da su asabika da suka gabata shari'ar da take cikin taurata injilu zaburu waye duka wa'annan shirin la taliku ba su dace ba da wannan zamani illa bi waqati sai da wancan lokacin amma yanzu an wuce su Haddini musulunci ya wuce su tunda shine sabo shi ya zo daga Allah illa bi waqati wa zamaniha shi ko musulunci bai da ƙarfi salihul li kulli zamani eh me yake da sunan salihul li kulli bi kulli zamanin wa makani ya yi daidai da kowanne zamani ya yi daidai da kowanne eh, ainihin abin nan ba za a ce wai wani eh, can eh, jakin philosophers jakin philosophers ce yanzu an ci gaba ana da technology wanda ci gaba kai in dai a ne to kafin annabi isa ma yake hatta falsafar ta ka taba kin wani roho falsafar ta kama baka san asalin ta ba amma da ka san asalin ta ai da baka fara faɗi ba an ci gaba yanzu an wuce addini a a tuntune yake bada da addini ba shi ba baka san ariston ba balle a platon din balle sakatar din jakinsa kake kawai dan dakon falsafan baka san falsafan ba saboda kana nan wannan tuntuni suke sun yi fada da annabi isa sun yi fada da wane ne bayan annabi musa eh, abin to tun kafin nan ba mu samu dai tarihin waɗanda sunansu ya fito fili ba sai dai na waɗannan aka samu tarihin su to da kana wannan ba abin nan bane don haka nan eh, addinin musulunci ya riga dukkan komai addinin Allah ba maganan ilhadi fa yuta kullu ummatin wa kullu shakhsin ma huwa la'iqu bi halihi wa min zalika daga wannan har yanzu anna shara'i'a sabiqata la taliqu illa bi waqtiha wa zamaniha ai kaman na wuce nan ma hada ما زال الله يرسل rusula. wannan yasa kaga Allah bai gushe ba yana aiko manzanni rusula rasulan ba'da rasuli hatta khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam har ya karkare su da annabi Muhammad faja'a bi hadha shart yazo da wannan shari'a allazi yasluhu li masalihil khalqi ila yawmil qiyamati don haka nan yazo da wannan shari'a allazi yasluhu wanda ya dace wanda yake dacewa li masalihil khalqi ga maslahohin halittu gyaruwan halittu ila yawmil qiyamati wa yatakaffalu bima huwa alkhairu fi kulli waqtin wato Allah ne ke tsayawa bima huwa alkhairu da abun da yake alheri ne fi kulli waqtin ولهذا لما كانت هذه الامه wannan al'umma ta annabi Muhammadu da ta kasance akmalal umami shikaton al'ummu ne uqulan ko kuma ta fi dukkan al'ummu hankali wa ahsanahum afkaran ta fi su kyawun tunani wa araqqahum wa eh, araqqahum ta fi su tattun zukata tausayi wa azkahum anfusan ta fi su tsarkin rayuka istafahum ta'ala Allah ya zaɓi wannan al'umma wastafa lahum dinal islami ya zaɓa musu addinin musulunci wa auratahum alkitaba almuhaimina ya gadar musu da littafin da ya tattaro ala sa'iril kutubi ita ce ayata talatin da ɗaya to ta talatin da biyu ولهذا قال ثم أورثنا الكتاب الذي الذين اصطفينا من عبادنا كم مكغانا دلتا في النندا عين استفيد من عبادنا الذين اصطفينا وند مكذب مكباسو غادو لتابي وهم هذه الأمة سنة ونا الأمة الأمة النبي محمد سنة أكا غادا موسى دلتا دكا ينزوني إلمي أنكر بشي abun da ke su an soke ba sauran addini da za ka yi Allah ya karba sai dai musulunci faminhum zalimun li nafsihi abil ma'asi allati hiya duna al wanda bata kai kafirci ba wa minhum muqtasidun ay muqtasirun ala ma yajibu alayhi ya tsaya kan abun da ya wajaba gare shi تارك للمحرم ومنهم سابق بالخيرات أي سارع فيها ينا رج رج الهيري أنه نذاب إلينا الله واجتهد فسبق غيره شين يطايا هر يسا متعيني ووتي وچه شلك وننصر وهو المؤدي بالفرائدي shine mai bayar da farillai ba kakkautawa babu rauni al-mukthiru minan nawafili mai yawaita nafilfilu at-tariku lil muharrami wal makaruhi wanda yake barin haram yake barin makaruhi fa kulluhum istafahu Allah ai dukkan su Allah ya zabe shi ta'ala li wirasati hadha al-kitab wa in tafawatat maratibahum ko da martabobinsu sun fifita wa tamayyazat ahwaluhum yanayinsu ya bambanta falikulli minhum qistun min warasatihi kowanne yana da kaso na gadonsa hatta zalimu sai kaga shi da karshe ya koma baya hatta zalimu li nafsihi shi ma ya dan ɗebo wani abu amma abunda muqtasidu ya ɗebo ya fi na zalimu mai Kairatu wannan kan ya ɗebo ya ɗebo ƙarshe fa inna ma ma'ahu abunda ke tare da shi min asalin imani zalimu kenan na asalin imani wa ulumil imani wal a'malil imani ilimin sanin imani da kuma ayyukan imani min alwirasatil kitabi tunda amalul qulub da amalul jawarih yana yi daidai iyawarsa li'anna al-murada bi wirasatil kitabi abunda ake nufi gadon littafi wirasatu ilmihi sai isa ya aka ce annabi bai bar dukiya ba ilimi ya bari ana maganan annabi mai ya bari annabi ba a gadon shi abinda ake gada daga gare shi ilimi wanda ya kafta da yawa ya ɗiba da yawa wanda ya ɗan ɗauki abin da ya ɗauka ya yi wa kansa ƙauro don haka nan eh, biwara abin da ake nufi shine illi annal murada bi wirasatil kitabi wirasatu ilmihi saboda kana kowa na iya ɗiba munan nan muna iya runguma mu kwasa ka tadda kamar yadda eh, za ka tadda eh, wani daga kaza ya koma shi ne shugaban kaza gaba ɗaya wa amalihi da aiki da littafi wa dirasatu alfazihi da karanta lafazzan qur'ani karaja ma'anihi da hiddo da ma'anonin wa qawluhu bi idnillah eh, sabiqun bil khairati bi idinillah wannan bi idinillah raji'un ila sabiq din ne ila al khairati li Allah ya Rabi bi ilmihi don kada wani ya rudu da iliminsa don kada ya rudu da bi amalihi dai wani rudu da aikinsa ya dinga ganin da cikin bayan mutum lambarsa ta fita a zalimu ko ta fito a muku tasidu kaga bai shiga ba in ko ta fito a kun bil khairati to ina na khairatin sa li Allah ya gatarra bi amalihi bal ma sabaka ila al khairati illa bi tawfiqillah ba wanda zai samu rigen alheri Ko malam sai dai da datarwa Allah shi yasa kullum muke roƙon Allah imana muwafaqa sai da tawafu sai da muwafaqa Allah kai mana muwafaqan duniya da lahira komai mu Allah ka samu dace illa bi muwafaqatillahi ta'ala wa ma'unatihi fayambagi lahu ya kamata gare shi an yashtagila bi shukrillah shi kuma asabiku to sai ya kamata ya shagala kansa da godiya ga Allah ainihin alama an ama alaihi zalika huwal al-fadlul kabir saboda dai sa musabaka yin wannan tasabuki yana daga cikin daraja falalan huwa al-fadlul kabir shine kyauta mai girma ai wirasatul kitabi aljalili gadon littafi mai girma liman istafa ta'ala na wanda Allah ya zaba ne min ibadihi huwa al-fadlul kabiru alladhi jami'an ni'ami gaba ɗayan ni'imomi bin nisbati ilaihi kal adam dukkan wani karikite kayan kola a sa kaman babu ne in ba wancan ba fa ajallu ni'ami ni'imar da tafi dukkan ni'ima girma alal itlaqi wa akbarul fadli wirasatu hadal kitab Allah ka ga damar Allah ka ba mu iko mu tashi mu gada tunda tashi kawai za a yi amma ba za a iya tashi ba sai da taimakon Allah aya kira ayat talatin da uku thumma zakara jaza الذين أورثهم kitabahu san Allah sai an ambato mana sakamakon wanda ya ba su littafinsa ya gada musu ya mallaka musu littafin kamar gado haka ce sakamakonsa jannatu adan ya da kululaha Eh, jannan kuma ma ta za su yi ai jannatun ala al ashjari gwanakai ne sun tattaru akan itatuwa wazil da inuwoyi wazzalil wal hada'ik da gonakai Allah hasana wal anhar da rafuka al mai ruwa wal qusuru da gidaje al aliyah wal manasilil musakhrafa da gidajen da aka yi masu kwalliya fi abadin cikin zama za a zauna ha abada la ya zulu la ya abadin la ya zulu fi abadin la ya zulu wa aishin la yanfatu rayuwar da ke ciki ko ba zai kare ba ballan sai ce ba ayo oda ba wayannan sun tsufa yanzu ba a sake su ba الإقامة دعكتي الإقامة الإقامة فجنات عدني الجنة الجنة الزمان أي جنات إقامة أضافها للإقامة أن جنجناتا زواج زمان لأن الإقامة والخلود زمان دوما وصفها سبانتني ووصف أهلها yuhallawna fiha min asawira ana halatta musu cikin aljannan nan daga kayayyakin kwalliya min zahabi wa huwa al-huliyyu shine kayan da ake yin kwalliya da shi allazi yuj'alu fil yadaini asa a hannuwa ala ma yuhibbuna akan yadda suke so wa yarawna annahu ahsanu min ghairihi tunda wani yana nan bai ganin sa karfi a jikinsa wani a duniya ba dan an hana sawa ba habba da jikinsa ko ina ya maka da zinariya to amma ya haƙuri lahira da nan za ka samu kai ko da kwayan ka ba ba karfe a ciki shi ke da ba za ce dole sai ka sa ba sai na so ofil والنساء maza da mata na cikin kwalliya fil janna sawa. maza da mata cikin gidan aljanna daidai ne ba wane wannan kaya na mata ne ba wannan kaya na kowa ya sa wanda yake so amma a nan duniya bai halatta mace ta sha'awan kayan namiji bai halatta namiji ki sha'awan kayan mace Allah ya tsine wa mutarajjila Allah ya tsine wa mutakhannisu mai ai eh, ahsa abin wa yuhallawna fiha lu'lu'a yun zamu ana tsara shi ne fiti ya wai ganin ya raka ba nan kwayoyi ne ko karafa ne a sassar kaso a sassar kaso a sassar to dinkin sama yaushe shekara na zai dauka idan wancan na kunne fa ya kuru wa ajasaduhu wa libasuhum fiha harir ay min sundusi na sundusi hari ne wa min istabarakin akhbarin istabarak Ainihi, kore ai za a je ku? na'am aya ta talatin da hudu walan matan mana'i muhim da ni'imominsu suka cika kamulan ladda ta hu yi wa'ai daɗinsu ma ya cika قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وهذا يشمل كل حذر wannan ya haɗa dukkan hatsar da su hammu da su gammu da su wane ne duk babu fala hazana ya uridu lahum ba wani bakin ciki da zai zo ya same su bi sababi naqasin don naqasa fi jamalihi ayi wanda muka zana muna gaddama da su akan hatsin to malam kaza ba ba ku tuno gidan aljanna ne ba to kana son ha aljanna ma ka tafi da bakin cikin ka mu ne Allah ka kawar da shi to a cikin gidan aljanna ai ba za ka ga waye zai zai wulakanta addini a gidan aljanna ba sau da kadan bakin ciki ya kare fi eh bi eh, na kasan fi jamalihim wala fi ta'amihim haka babu na kafa abincinsu wa sharabihim wala fi ladzatihim haka jin dadinsu wala fi ajasadihim wala fi dawami lubsihim haka nan dawaman sa su din zaman su din ba sa gajiya duniyar ko an kana tika ji ka gaji da nan wurin fahum fi na'imin ma ya rauna alaihi mazidan ba sa ganin akwai wani akwai wani daɗi to ya Allah cire musu ma wannan tunanin daɗin shi ga ƙara ya yi kaɗan ga abin da aka wace kaza nake so wa huwa uh, fi tazayudi abadal abidi eh, daɗuwa yake gaban abadan abada ke me son aba aba babu babu dama kin kina bautan Allah kila ki samu kila Allah zai gwadatar da ki amma a irin sa idonki kai inna rabbana lagafurun ainihin haitu gafara lana zallati shakurun Allah haitu qabila minnal hasanati wa afaha ayyannun kata wa a'tana min fadlihi ma lam tablughu a'maluna ya yi mana kyauta a ayyukanmu abin da ayyukanmu bai kai ba ya ba mu abin da ba mu cancance shi ba wala yana. dai wanda yana nuna kai wannan zuciya an wanke ta ne amma wanda ya shiga aljanna ba da wankakkiyar zuciya ba sai ya ga wani abin ya ce ni na wannan su. so tunda gidajen na da fifiko hatana daga ƙasa za a dinga kallon su taurari a ce ba taurari ba ne ba gidajen suwa ne ne gidajen suwa ne gidajen masu kaza ne ta garinkin gayyar taurari ce a gidajen suwa ne ne fabi makfirate da samun gafararsa na jau min kulli makaruhin wa marhubi wa bi shukurhi da gode masa wa fadlihi hasala lahum kullama رغب كلما كل مرغوب دي ومحبوب آية 35 الذي أحلنا أي أنزلنا وان دي سوكام زمو نزول الهلول عينهم إذن سوكان شغا واستقراري لا نزول عينهم معبرين ba wai mu ba za mu gushe ba muna ƙetarewa wa atibari la daral muqamati أحلنا دار المقامة أي الدار التي تدوم فيها الإقامة وند ذما زي دوما أشكنت والدار التي يرغب في المقام فيها جدا دا أكي شعوا ذما أشكنت لكثرة خيراتها وتوالي مسراتها دجيلان توان كايا مرنانتا wa zawalu quduratiha wa zalika al wannan sauka aure bi fadlihi alaina bi fadlihi da kyautansa ne aka wa karamihi la bi a'malina ba ayyukan mu suka ba mu fa laula ba don kyautan Allah ba lama wasalna ila ma wasalna ilaihi da ba mu kai inda muka kai ba saka ce kullum mummuni yana kallon bayan inda ya kullo yana kallon bayan inda ya kullo yana yin gaba yaya la yamassuna fiha nasabun wani guya ba zai shafe mu ba wala yamassuna fiha lugo ai la tabun fil abadani babu gajiya a jikunkuna wala fil qalbi wal haka a ƙarfi abin nan wala fi kasarati tamattu'i haka yawan jin daɗi yanzu ban ga ba ko daɗin yawa sai kai kiba ta zama ciwo mutum na tafiya ya dame shi a rasa ya za a yi a je ce abinci ka ci kiba kai ko shabi ne likita ya iya lalata in yi zai kalle ka kawai kafa ka ta ne sai sai nama ka ke ci nama ne mai da ya dace to ni saboda Allah ina na ga nama kace a ka ci nama ne sa wannan ciwo ya faru to wasa ne ba ko haka ne to amma ga kitsan gashi hatta za ka ji suna ta ai operation din mai mai kitse ma ya fi ya fi wahala wa hada yadullu ala anna Allah ta'ala yaj'alu abadanahum Allah zai sanya aljikunan su ya halice su fi nasha'atin kamila e cikakken halitta wanda ba ta tsufa ويهيئ لهم يشري مصر أن من أسباب الراحة على الدوام تطر ما يقولون بهذه الصفة بحيث لا يمسهم نصب ولا لغوب ولا هم ولا حزن ويدل على أنهم نانون من سوطنا لا ينامون في الجنة ما غبت الجنة لأن النوم fa'idatuhu zawalu tabi gushewan gajiya duk inda ka dawo kai tikin taga taga taga ka ci abinci sama sama ka samu wani wuri ka zube bayan wasu wasu awoyi in ka bude ido ka ce zan jan karasa aiki na ta'ab to sallahi rababu aljanna kai fa'idatu zawalu ta'bi wa husulur rahati bihi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 الحمد آم رب ہرپت